daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a jerin shirshirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirshirin da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labaran daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen farsanci bayan hakan akwai shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin na labarin wasannin mako kafin daga bisani mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da yar Allah su ne shirye-shiryen da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a daidai wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za su kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za a ci labaran duniya. Tuma da yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a ci labaran duniya. Ƙasashen Turkiyya da kuma Iran sun yunkuri inganta alaƙar da ke a tsakaninsu a fagage da dama. hukumomi a gaza sun ce falastinawa fiye da 350 ne suka yi shahada a hararen isra'ila tun bayan tsagaita wuta a watan oktoba shugaban jamhuriyar nijar ya ce kasar za ta sayar da uranium ɗinta ga wanda ta ga dama a kasuwannin duniya su kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan ya bayyana cewa ankara da tehran suna neman karfafa haɗin gwiwar su sosai a fannin kasuwanci makamashi kula da kan iyakoki da tsaron yankin bayan tattaunawa mai zurfi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen iran abbas arakci a tehran a ranar lahadi fidan ya nuna cewa ɓangarorin biyu sun amince cewa dangantakar tattalin arziki ta kasance a sahun gaba ciniki da makamashi su ne manyan abubuwan da suka fi mahimmanci kuma mun sake ganin su a yau cewa har yanzu akwai abubuwa da yawa da za a yi in shi yana mai jaddada tsakanin makwabtan biyu na dogon lokaci ya ƙara da cewa ƙasashen biyu za su yi aiki don inganta shige da fice da kuma haɓaka sabbin ayyukan jigilar kayayyaki da sufuri dangane da batutuwan yankin ministan harkokin wajen turkiyya. ya bayyana cewa kasashen biyu suna ɗaukar isra'ila a matsayin babbar barazana ga kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya yana mai ambaton halin da ake ciki a gaza tashin hankali a labaran da siriya da kuma damuwa mai yawa game da manufofin faɗaɗa isra'ila ya ƙara da cewa al'ummar duniya dole ne ta ɗauki nauyin da ke kanta yana mai kira da ƙara matsin lamba ƙasashen duniya don tabbatar da tsaron yankin fidan ya sake jaddada goyon bayan turkiya ga iran a tattaunawar nukiliya yana mai kira da ɗage takunkumin da ya bayyana a matsayin marar adalci ga ƙasar ta iran hukumomi a gaza sun ce akalla falastinawa 357 ne suka yi shahada yayin da wasu 903 suka jikkata a hararen isra'ila tun bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoba yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da yara in ji ofishin yada labarai na gwamnatin gaza a cikin wata sanarwa a cewar ofishin sojin isra'ila na kuma tsare da mutane 38 ba bisa ka'ida ba ofishin ya ce ya lissafa laifukan tsagaita wuta guda 591 ciki har da harbi kai tsaye kan fararen hula gidajensu da tantuna da kuma bamabamai da rushe gidaje sanarwar ta ce waɗannan laifukan suna nufin mamayar na wargaza yarjejeniyar da kuma haifar da mummunan yanayi wanda ke barazana ga tsaro da kwanciyar hankali a yankin gaza ofishin ya yi kira ga shugaban amurka donald trump da masu shiga tsakani da kuma masu ba da garantin tsagaita wutar da kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da su ɗauki matakai masu inganci don kawo ƙarshen har-haren isra'ila da kuma tilastawa tel aviv ta bi dukkan ka'idojin yarjejeniyar yarjejeniyar tsagaita wutar wacce turkiya masar da katar suka shiga tsakani tare da goyon bayan amurka ta fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba don kawo ƙarshen hararar isra'ila na shekaru biyu da suka kashe mutane sama da dubu saba'in galibi mata da yara tare da jikata sama da dubu saba'in da bakwai tun daga watan oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da uku Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa Isra'ila na jinkirta aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma. Mai magana da yawun Hamas ya bayyana cewa duk da cewa ƙungiyar tana girmama yarjejeniyar tsagaita wuta sosai. Gwamnatin mamiyar Isra'ila na jinkirta aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar wanda ya tanadi dakatar da yaƙi da kuma cika alƙawurranta. Hazim Kasim ya bayyana cewa ci gaba da neman gawarkin fursunoni duk da wahalhalun da suke fuskanta. yana nuna cikakken wato cikakken jajircewar kungiyar garjejeniyar a wata hira da ya yi da aljazira ya kara da cewa isra'ila na jinkirta aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar wanda ke kawo cikas ga aiwatar da ita kakakin ya jaddada cewa ci gaba da neman gawarkin fursunonin isra'ila duk da mawuyacin hali yana nuna cikakken jajircewa hamas ga sharuɗan yarjejeniyar hassan Kazim ya kuma yi kira ga masu shiga tsakani da su matsa wa gwamnatin mamaya lamba don ta cika dukkan wajibai game da buɗe hanyar shiga tsakanin Rafa da kuma kaddamar da mataki na biyu na yarjejeniyar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo za ta aika da wata babbar tawaga zuwa Gina Bisau a wannan Litinin. Wanda kuma shine karan na farko tun bayan juyin mulkin da suri suka yi a makon jiya. Tawagar wace shugaban ECOWAS na yanzu ke jagoranta wanda kuma shine shugaban ƙasar Saliyo Julius Mada ta hada da shugabannin ƙasashen Senegal, Cape Verde da Togo. ko wakilansu don ganawa da sabbin hukumomin da manyan 'yan siyasa da na farar hula don tattauna sharuɗan komawa ga tsarin mulki saƙon zai kasance mai ƙarfi in ji wata majiya kusa da tawagar ta ecowas kafin nan sojojin da suka kwace mulki a gina bisau sun sanar da cewa za su yi mulkin rukun ƙwarya na shekara guda tun da farko dama kungiyar ta ecowas ta yi allah wadai da juyin mulkin da ya faru a ranar alhamis a kasar ta gina bisau kwanaki uku kacal bayan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar inda ta kira shi da barazana kai tsaye ga zaman lafiyar kasar da yankin wannan juyin mulkin soja ya zama mummunan keta tsarin mulki kuma barazana kai tsaye ne ga zaman lafiyar kasar da yankin baki daya in ji ecowas a cikin wata sanarwa da ta fitar ita ma kungiyar tarayyar afirka ta au ta sanar da dakatar da kasar gina bisau daga zama memba a cikinta bayan haɓar da shugaban ƙasar umaru sisoko embalo da sojoji suka yi shugaban mulkin sojoji dai na ci gaba da zama babban alaƙaƙai ko kuma ƙarfen kafa wa ƙungiyar ta ecowas bayan wanda ya wakana a ƙasashen mali burkina faso niger gine jamhuriyar Nijar ta sanar cewa za ta san wato za ta sayar da sinadarin uranium ta a kasuwar duniya ga wanda ta ga dama bayan da gwamnatin kasar ta mayar da haƙar uranium ga kamfanin kasar a watan Yuni. Haƙar ma'adanan uranium a Nijar na daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali tsakanin gwamnatin soji da ta kwace mulki a shekarar 2023 da kuma kamfanin Urano mallakin ƙasar Faransa. wacce ke da kashi 90 cikin 100 a arzikin uranium da ake fitarwa shekarun baya a kasar ta Nijar. A wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar na RTN ya watsa da yammacin ranar Lahadi, an ambato shugaban ƙasar janar Abdulrahman Tiani a tabbatar da hakkin ƙasar na baje hajarta da albarkatunta da kuma sayar da su ga duk wanda ke son siya bisa ga ka'idojin kasuwanci cikin cikakken 'yancin kai. tun lokacin da sojoji suka kwace mulki a Nijar a juyin mulkin shekarar 2023 Nijar ta juya wa Faransa baya wacce ta yi mata mulkin mallaka tana mai zargin ta da tallafawa ƙungiyoyin an ta'adda a yankin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye farawa da sharhin bayan labarai. Bismillahir rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarun mu zai magana dangane da shirin hamji kasar Isra'ila da kasashen yamma na rarraba kasar Siriya wanda ni Tahir Amin zan karanta. tun lokacin da 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen yamma suka kwace iko da kasar syria shekarar da ta gabata wato ta 2024 masana sun bayyana cewa manufar kasashen yamma da kuma hamci kasar isra'ila da har ila yau da kuma kasashe da suke goyon bayan su a yankin ita ce rarraba kasar siriya zuwa ƙananan ƙasashe wanda ba za su sami ƙarfin tunkarar hamci kasar isra'ila ba kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya bayyana cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria a hali yanzu a baya-bayan nan a kuma yankuna daban-daban na kasar alamu ne na rarraba kasar zuwa kananan kasashe labarin ya kara da cewa soye-soyen na al'amuran tsaro a yankuna daban-daban na ƙasar syria tare da kiraye-kiraye na a kafa tsarin federaliyya wato 'yancin yankuna daga gwamnatin tsakiya hanya ce ta rarraba ƙasar ta syria bisa rahotannin da suke fitowa daga yankuna daban-daban na ƙasar ta syria da kuma masu nazarin al'amura a ƙasar ta syria sun bayyana cewa ƙasar syria ta shiga wani irin yanayi na rarrabar ƙasar saboda gwamnatin rikon kwarya ta kasar wato hay'atar tahriri sham ƙarƙashin jagoranci abu muhammad julani ba za ta iya tafiyar da ƙasar a halin da ake ciki yanzu ba masana suna ganin zanga-zanga da ake gudanarwa a larduran bakin ruwan teku mediterranean a ƙasar ta syria inda mabiya masabar alawiyawa suka fi yawa abin ban tsoro ne kan makoma ƙasar ta syria rahotannin sun bayyana cewa a hali yanzu an fara kafa kungiyoyi masu kira zuwa ga wariya da kuma raba ƙasar ta siriya ko kuma kafa tsarin gwamnatin tsakiya wacce ba ruwanta da hukumomin jihohi a birnin homus na tsakiyar ƙasar an fara wannan kiran kuma sheikh gazal gazal shugaban masabar alawiyawa ya fito fili ya bayyana buƙatar 'yancin yankin alawiyawa daga gwamnatin tsakiyar ƙasar saboda ya tabbatar da cewa a fili yake gwamnatin julani ba za ta taɓa yi wa alawiyawa adalci ba alawiyawa dai sun buƙaci a kafa gwamnati ta mutanen yankin bakin ruwa in ya so tsarin ya zama ta federaliya. amma wace rawa ce kasashen yankin gabas ta tsakiya ko yankin yammacin asiya suke takawa don tabbatar da rarrabar yankuna a ƙasar syria dangane da wannan gwamnatin netanyahu ta, ta haramci ƙasar isra'ila ta ƙara yawan sojojinta a kudancin ƙasar ta syria don sanya ido da kuma tabbatar da cewa muradunsu a kan ƙasar syria sun tabbata sannan ya tabbata cewa sojojin hamshin kasar isra'ila suna ƙara shiga yankunan tara na kudancin kasar ta siriya da kuma ƙoƙarin mamaye wurare masu muhimmanci musamman wuraren da suke da arziki a yankunan kudancin kasar a lardin suwaida ga misali na kudancin kasar ta siriya ana jin muryoyi masu kira zuwa ga kafa gwamnatin federaliya a kasar ta siriya kuma harkokin da ake yi a wannan yankin suna tafiya ne ƙarƙashin kula na Sheikh Hikmat al hijiri shugaban masabar Durus da ke yankin na Suwaida. Rikici a yankin ko lardin Suwaida na ƙasar ta Siriya ya kankama ne tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad inda ya kai ga dubban mutane ya zuwa yanzu sun rasa rayukansu ko kuma sun ɓace. saboda shishikin da sojojin amurka isra'ila suke yi zuwa cikin yankin na soyida rikicin na yankin soyida kuma na mabiya masabar duros da gwamnatin tsakiyar kasar ya kai ga gwamnatin tsakiya wato ta hayata tarihi sham ta fara aika wasu saƙonni a ɓoye a fakaice na amincewa da ƙwarya-ƙwarya 'yancin kai na yankin na soyida daga ƙasar ta siriya a wannan yankin wanda mabiya masabar duros suka fi rinjaye saɓani a tsakaninsu da gwamnatin tsakiya yana ƙaruwa ne a kowace rana tun bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wannan barazanar da ta shafi dukkanin larduna da kuma jihohin ƙasar ta syria masana suna cewa idan halin da ake ciki a ƙasar syria ya ci gaba to kuwa hakan zai ba wa ƙasar isra'ila damar kutsawa a cikin dukkanin yankunan ƙasar ta syria kama daga kudancin ƙasar har zuwa yankunan arewacin ƙasar kusa da ƙasashen turkiya da kuma iraki sannan zai ba wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda damar shiga cikin gwamnatocin da za a kafa a cikin wa'annan yankuna masana suna ganin abubuwan da suke faruwa a ƙasar Siriya a halin yanzu yana nuni da cewa makomar ƙasar ita ce yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu mazhabobi da kuma ƙungiyoyi daban-daban da aka kafa a ƙasar wanda hakan zai ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar sannan ya bawa hamshe ƙasar isra'ila damar cin karenta ba babbaka a cikin ƙasar ta siriya da kuma ƙasashen yankin asiya ta kudu masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin ɗaya ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan da Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan Disamban shekara ta biyar. gamayyar kasashen turai wadda ake kira da tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a birnin vienna fadar mulkin kasar austria babbar manufar tarayyar da ita ce haɗa karfi da karfe a tsakanin kasashe masu bin addinin kirsa ta yadda za su rika magana da yawu ɗaya sannan kuma su rika mu'amala da dukkanin kasashen duniya bisa koyarwa irin ta addinin kirista kan haka ne ma suka kira tarayyar da suna tarayya mai tsarki jim kaɗan bayan kafa wannan tarayya kasashen turai suka yi ta rattaba hannu a cikin ta domin shiga da kuma zama mambobi na wannan tarayya amma rage bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da al'ummomi na wasu daga cikin kasashen da suke cikin wannan yarjejeniya inda har aka yi ta samun wasu suna neman ballewa domin kafa ƙasarsu. wadda bata gino akan yin ma'amala ta siyasa akan tsari na addinin kiristanci ba daga ƙarshe dai rasha ta fice daga wannan tarayya wanda hakan ya zama sanadiyar rushewarta masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan disamba ranar da ake kira da ranar aids ta duniya aids dai cuta ce wadda take ci gaba da yaduwa wannan cuta dai ta samo asali ne sakamakon yawaitar kwayoyin cuta da ake kira hiv wanda ke haifar da babbar illa ga tsarin garkuwar jikin dan adam wanda yake da alaka da cututtukan da ake kira opportunistic sannan kuma ci gaba da yaɗuwar waɗannan cututtuka a cikin jikin ɗan adam yana haifar da mutuwarsa a cikin shekara ta 1981 an ba da rahotanni dangane da wasu nau'o'i na ƙwayoyin cuta waɗanda suke da ƙarfin gaske wanda hakan yake da alaƙa da matsaloli da suka shafi garkuwar jiki baya ga kuma an iya gano cewa masu alwaɗi a birnin new york na ƙasar amurka su ne waɗanda suka fi yaɗa wannan cuta baya ga kuma kamuwa da wannan cuta yana da sauƙi matuƙa ga waɗanda suke da matsala ta huhu sannan kuma ba kasafai akan samu irin wannan matsala a yankunan da ke da ƙarancin irin wannan mu'amala da ake yi a tsakanin maza a birnin new york ba an samu wasu yankuna na ƙasar amurka da suke da ƙarancin cutar kamar yankin california a wancan lokaci ko da yake ba a tantance musabbabin bullar waɗannan cututtuka ba har sai lokacin da aka gudanar da babban bincike amma ana kiran waɗannan abubuwa guda biyu a likitance a matsayin farkon cutar kanjamau a cikin shekara guda wannan cuta ta yaɗu sosai har inda ta kai ga an sanya mata suna aids a shekara ta 1982 tun shekara ta 1988 domin inganta wayar da kan jama'a akan wannan batu ilimi da kuma yaƙi da nuna wariya ranar ɗaya ga watan disamba na kowace shekara ta zama ranar da aka keɓe a matsayin ranar yaƙi da cutar kanjamau ta duniya kuma a shekara ana ɗaukar taken wannan rana aids al'amari ne na kiwon lafiya wanda ya shafi yanayin zamantakewa da al'adu har ma da tattalin arziki matuƙa shekara ta shida, majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki cutar kanjamau ba wai kawai a matsayin matsala ta lafiya ba har ma a matsayin matsala ta ci gaban bil'adama fiye da kashi 90 cikin ɗari na lokuta suna da alaƙa masu saurare kun san cewa a kalandar gregorian ana kira ranar 1 ga watan disamba a matsayin ranar ƙasa a romania a zamanin da ana ɗaukar romania a matsayin wani ɓangare na daular romawa duk da cewa dai a baya-baya wasu al'ummomi sun mamaye wani yanki na romania sannan kuma mutanen wannan ƙasa yayin da suke cikin kiyaye harshen su na romawa suna ɗaukar kansu a matsayin zuriya ta asalin roman shi yasa suka zaɓi sunan romania ga su bayan samun yancin kai jamhuriyar romania wadda take da fadin kasa kilomita marabba'i 237 tana cikin yankunan kudu maso gabacin nahiyar turai sannan kuma tana makwabtaka da kasashen bulgaria hungary ukraine da kuma serbia romania ta samu yancin kai a shekara ta 1878 sannan kuma ranar yancin kai ita ce uku ga watan yuli hakanan kuma a lokacin yakin duniya na biyu sojin tarayyar soviet sun shiga cikin romania sun kori sojin jamus daga kasar sannan kuma wannan rana ana kiranta da ranar 'yancin romania masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yau babban malamin addinin musulunci a kasar Iran Ayatollah Mirza Jawad Sultan Tabrizi Rasuwa ya rasu yana da shekaru 96 a duniya an haife shi a garin Tabriz wanda yake cikin yankunan kasar iran sannan kuma mahaifansa suna da ilimi sun shahara a bangaren ilimin fikiyo da usul ya yi karatu na sharafage a gaban mahaifinsa a birnin tabriz bayan kama karatun sharafage ya nufi birnin najab na kasar iraki inda a can ma ya karatu a gaban manyan malamai na addini daga bisani kuma ya wuce makka bayan nan ya wuce birnin madina daga baya kuma ya koma birnin beirut bayan tsawon lokaci yana karatu tare da malamai a birnin beirut ya kuma koma birnin damascus daga can kuma ya wuce zuwa birnin istanbul inda a can ma ya ci gaba da gudanar da karatutukansa da bincike-bincike da kuma nazari akan ilmomi daban-daban na addinin musulunci bai ga littafai da dama da ya rubuta a bangare daban-daban na addini ya yi wasu rubuce-rubuce a bangare daban-daban da suka shafi zamantakewa sannan kuma ya rubuta manyan littafai a bangaren ilimin fikihu da usul da kuma adabi na harsunan larabci da farisanci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 a cikin shirin yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin dangin abokinsa sa'id wato malama maryam ahmadi wadda ɗaya ce daga cikin ma'aikata a kamfanin safarar jiragen sama na ƙasar iran domin jin yadda suke gudanar da ayyukan so da kuma yadda wani aiki yake burge muhammad za mu ji da yadda ta kaya a tattaunawar da suka gudanar kan hakan kafin nan sai an fara da sauran kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیدم نی نجی مهماندار میکولا دباکی به نظرم a gani شغل ایکی شغلم ایکی نا شرکت کمپانی ایران ایر kamfanin جراگه نه ایران ایر من دوست دارم نی اینا سن متنوع می بمبنچه بمبنچه هیجان آور میجن هنکلی آنها میدانند سو سنسنی درست حکا کار ایکی در کنار اگیپن من می نشینم نی این ازما من دوست دارم بنشینم نی این ازم این زونه گاه Wani lokaci lokaci. Kitabkhane. Ɗakin karatu. Maƙale. Makala. Maƙalot. Makaloli. Ilmi. Na ilmi. Man mine visam. Ni ina rubutawa. Man bene benevisam. Ni ina son in rubuta. تا به حال یزوانزو شما کرده اید کی کتبی هر وقت کون لوکچی فرصت دما من پیدا می کنم نی نسام خودم دکینا صنعت هوایی aikin jiragen sama Matalib. abubuwa Ce خوب da kyau اطلاعات masaniya Kamel. cikakke Forudga. filin jirage Sad. ɗari siyo shesh talatin da shida بین المللی na ƙasa da ƙasa. Bozorg. Babba. Na hame. Ba duka ba. Fakat. Kawai. Dabozda. Goma sha biyu. Hawapaima. Jirgin sama. Pahn. Mai faɗi. Paikar. Gangar jiki. آنها می نشینند سو سنا سبکه آنها می توانند بنشینند سو زس ای سبکه مردم متنی تا چه اندازه گرگودن یایا سفر تپیا آنها دوست دارند سو سناسن هزاران دوبی پرواز تشی در طول سال از آن شکره انجام می شود انا گدانروا میلیون ها میلیوی نفر متنی آنها سفر می کنند سو سناین تپیه خوب میکاو معلوم است سننینی نینی شما علاقمند هستید کی کناسن؟ da madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa da ta hada Muhammad da kuma malama Maryam Ahmadi a gidansu Sa'id. ga dai abinda Muhammad ya fara ce mata. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور می دانند. درست است که این کار هیجان آور است، اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه بنشینم و مقالات علمی بنویسم. آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ بله، هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم. چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند شما اطلاعات خوبی دارید معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید fa madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tatunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. A Said shanidam ke shoma mehmandar hawapaima hastid, be nazaram shugl jalabi است. Naji daga Said cewa ke ma'aikaciyar jirgin sama ce, a ganina aiki ne mai kyau. Bale, man mehmandar shirkat Iran Air hastam va shuglam ra dust daram. I, ne ma'aikaciyar kamfanin jiragen sama na ƙasar Iran ce. نه بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور میدانند. دانند بطنی dama suna ganin ایکن کو میگای تروانی درست است که این کار هیجان آور است اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم حکنی ونن ایکی می اوکر هنکلی نه. اما نی ne baya ایکی wani lokaci ina son in zauna a wani ɗakin karatu in rubuta maƙaloli na ilimi آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ یزو ینزو کن تبا ین حکن؟ بله هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم ای دلوک چنده نسامو داما اینا روبوتا وسو ابوبوا دنگنه دا ایکی نه da kuma aikin kera چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید دکیو کنن کنه بیت که کیر کن پیلن جرگین سما نه قصر ایران بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است ای ایران نا پیلن جرگین سما سما دری دیا تلاتن دشده دگز کنسو نه قصر قصانی همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ دکنون سما نکسا دکسا من یعنی؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند آه با دکه با این جرگی گوم شابیونه کوی من جراگی جرگی سکی سبکه مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ یعنی mutanen ایران son yin تپیه تپیه از jiragen سما در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. ایران ana yin dubban tafiye-tafiye a jiragen sama a shekara kuma miliyon mutane ne suke yin tafiya a jirgin sama. شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. kina da masaniya sosai lalle kina son harkoki da suka danganci tashin jirage da ayyukan kere-keren jiragen sama. kuma dalla malama maryam ahmadi ta ci gaba da yi wa muhammad karin haske dangane da yadda ake gudanar da ayyuka na jirage musamman ma ayyuka na masu hidima a cikin jiragen sama da suke gudanar da ayyukan su a cikin gida idan allah kai mu a shirin gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a barin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad aminu ibrahim kyawar ya duk shirin ne abdullahi salu ke muku fada alheri tarbe mu shirin mu gaba Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha dan aliyu da abi talib alaihissalam dan fatima diyar manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda imam alhassan alaihissalam ya fita daga birnin kufa bayan ya karanta wasiƙa wacce kais dan sa'ad dan ubada ya aika masa bayan da kwamandan rundunarsa kuma ɗan aminsa ubaidullah ɗan abbas ya karɓi kuɗaɗe dinari dubu ɗari biyar daga wajen mu'awiyar abu sufyan ya kuma koma ɓangarensa ya bar jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mun bayyana cewa wannan al'amarin ya bakanta ran imam alhassan alaihi salam amma ya yi haƙuri sannan a lokacin da ya fito da rundunarsa zuwa kusa da mada'in muawiya da abu sufyan ya ci gaba da siyasarsa ta siyan kwamandojin imam alhassan salam da kuma shugabannin kabilun iraki da suka kasance tare da shi al'amarin ya kai ga wasu daga cikin shugabannin kabilun larabawa sun rubuta muawiya da abu sufiyan wasiƙa suna faɗa masa cewa idan yana son za su kama imam alhassan salam su mika masa ko kuma idan yana son su kashe shi za su kashe shi a lokacin da wasiƙarsu ta isa hannun muawiya da abu sufiyan ya karanta sai ya aika wa imam alhassan alaihissalam wasiƙar don ya san cewa bai da magoya baya a cikin ƙabilun larabawa sannan yana cikin hatsari don kamar yadda suka bayyana a cikin wasikar suna iya kashe shi ko kuma dai su kama shi su miƙa wa mu'awiya da abu sufiyan idan ya ga dama sannan mun bayyana cewa ya yi ba wa kumandojinsa. yana faɗa musu cewa mu'awiya ba zai cika alƙawulan da ya ɗauka musu ba idan sun kashe shi sai dai duk da haka wa'annan kumandodi da kuma shugabannin ƙabilu ba su fasa neman yardar mu'awiya ba inda da ƙarshe dai ya yi masu huɗuba don ya jarraba su ya gani shin suna da niyyar yakar muawiya kuwa ko kuma mafi yawansu yan yaudara ne a cikin hudubar ya nuna masu cewa muawiya da abu sufiyan ya bijiro masa wani abu wanda babu ɗaukaka babu kuma daraja a cikinsa sannan ya tambaye su idan suna son rayuwa zai amince da buƙatar idan kuma sun shirya wa mutuwa to a shirye yake su fara yaƙi da muawiya har sai allah ta'ala ya hukunta a tsakaninsu a nan sai mafi yawan mutanen kufa sun buƙaci ya amince da sulhu don suna son rayuwa daga nan imam alhassan alaihissalam ya tabbatar da cewa ko da ya shiga yaƙi da muawiya to yaƙi ne ba tare da mataimaka ba sannan ya fahimci cewa idan har ya jinkirta sulhuntawa da muawiya to kuwa wa'annan da suke tare da shi za su kama shi su miƙa wa muawiya ko kuma su kashe shi sannan ya san cewa idan ya shiga hannun mu'awiya zai wulaƙanta shi matuƙa ya kuma kashe shi idan ya ga dama zaidu ɗan wahab aljani ya ce ya shiga wajen imam alhassan salam kafin sulhu da mu'awiya da abu sufyan ya ruwaito yadda imam alhassan salam ya gaji da mutanen kufa ya ƙosa da su yana son fita daga cikinsu idan zai sami daman yin hakan ya ce na shiga a wajen alhassan salam a mada'in yana jinyar cinyarsa da aka daba masa wuka a kanta sai na ce masa ya dan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mutane sun rikice sai ya amsa da cewa ainihin ina ganin mu'awiya ya fi mani alkhairi a kan wa'annan mutane wa'annan suna riya cewa su mabiyana ne amma suna neman kashe ni sun yi wa wason dukiyata sun kuma kwace kuɗina wallahi in samu amana daga mu'awiya don in kare jinina da na iyalan gidana da mabiyana ya fi mani kan su kashe ni sannan iyalan gidana su lalace kuma da na yaƙi mu'awiya da su da sun kama wuyata sun miƙa ni gare shi ba tare da yaƙi ba na rantse da allah in amince da sulhu da shi ya bar ni da mutunci na ya fi mani da ya kashe ni ina fursunan yaƙi a hannunsa ko kuma ya gafarta mani wannan zai kasance abin kunya ne ga banu hashim har abada da kuwa mu'awiya ba zai gushe ba yana mani gori da shi haka ma 'ya'yansa akan raye da kuma matattu daga cikinmu bayan wa'annan abubuwa da suka faru imam salam ya fara tunanin makomar al'ummar musulmi idan sun shiga hannun mu'awiya da abu sufyan musamman tashe-tashen hankula da za su faru su kuma rikita harkokin shugabanci a cikin daular ƙarƙashinsa yana tunanin makomar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da tsirarun shi'arsa idan muawiya ya karbi iko da daular musulunci yana tunanin makomar mabiya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tsiraru wanda suka rage a cikin rundunar sa. da kuma sahabban amirul mu'minin alaihi salam yan kaɗan yana tunanin irin mummunan halin da za su fada a ciki idan muawiya ya karbi iko da daular musulunci yana tunanin menene makomar addinin kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan muawiya ko banu umayya suka karbi iko da daular musulunci wannan abin mai ban tsoro ne kwarai da gaske kuma yana tunanin muawiya da abu sufiyan zai sauya al'amura da dama a cikin addinin musulunci wanda zai ƙara rikita addinin a cikin musulmi da kuma wanda za su zo nan gaba don haka al'amarin yana buƙatar tunani mai zurfi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma da ƙarshe dai ya tsaida cewa maslaha ga musulunci da kuma musulmi shine wato sulhuntawa da mu'awiyar da abu sufiyan sannan ya kama aikin yada addinin musulunci na gaskiya ta wasu hanyoyin da yake da su da kuma nuna turjiya ga bukatun muawiya na shafi addinin kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga doron ƙasa malaman tarihi sun yi saɓani kan dalilan da suka sa imam al-Hassan alaihi salam ya sulhunta da muawiya da kuma larurar da ta sa ya sulhunta da shi daga cikinsu a kasafadi yana cewa lallai an samu wasu shugabanni a baya wanda suka bar shugabanci suka kuma tube kansu daga kujerar shugabanci suka bar wa wasu don maslahar addini da ko musulunci daga cikinsu ya ambaci imam alhassan salam al ya ce imam al-hassan ya ce wa mu'awiya lalle akwai basussuka a kaina ka biya mani wa'annan basussukan ka je da kalifanci sai suka biya masa basussukansa shi kuma ya bar masu kalifanci amma gaskiya al'amarin ba haka ba ne imam al-hassan bai sai da kalifanci da basussukan da ake binsa wanda mu'awiya ya biya su ba muna neman tsari daga Allah da wannan magana ta asafadi sai kuma dalilan da suka sa sojojin alhassan salam suka kasa samun nasara a kan sojojin muawiya daga cikinsu akwai faduwar kwamandojin sojojin imam salam ƙarƙashin kudaden rashawa na muawiya wanda ya sa suka yi rauni suka kuma kasa tunkara sojojin muawiya kuma a cikin manya-manyan kwamandojin sojojin imam salam da suka karbi rashawa suka kuma koma bangaren muawiya akwai ubaidullahi dan abbas wanda ya karbi kudaden a wajen muawiya dinari dubu ɗari biyar ya tafi da sojojin imam alhassan kimani dubu takwas dalili na biyu shine cewa akwai wasu ƙungiyoyi manya-manya a cikin sojojin imam alhassan alaihi wa'anda ba sa son daular ahlul baiti ko kuma daular hashimawa don haka sai suka zama suna neman daman da za su kifar da gwamnatin kuma su ne hawarijawa da kuma shugabannin ƙabilu na larabawa wanda suka zama ma'aikatan muawiya ko kuma jasusan muawiya da abu sufiyan a cikin sojoji imam alhassan alaihissalam su suke aika masa saƙonni dangane da halin da ake ciki a cikin ƙasar iraki da kuma sojoji imam alhassan salam khawarijawa tare da aƙidar su ta cewa halifa musulmi dole ne ya kasance mai bin aƙidarsu ko ra'ayinsu wannan ya sa da'iman suna cikin fada da shugaba ko shugabanni wa'anda ba 'yan aƙidarsu ba haka ma wa'annan shugabannin ƙabilun larabawa mutane ne masu ba abin da zai wadatar da su sai su zama shugabanni idan ba haka ba to babu ruwan ƙabilarsu da duk wanda yake shugabanci ko kuma yake iko sannan mafi yawansu ba su san addini ba don haka ba sa biyayya ga kowa sai shugaban kabilarsu wannan kuma shi ne tsarin jahiliya kafin zuwa addinin musulunci wannan ya nuna cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam larabawa da dama sun fi girmama kabilusu a kan shugabannin addini a wani lokaci sannan abin mamaki shine wato suna daukar shugabannin al'alil baiti alaihi suna neman girma wa kabilarsu ne ko dangin banu hashim alhali ahlul baiti alaihi salam shugabanni ne wa'anda Allah ta'ala ya zaɓa kamar yadda ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ba wanda zai taɓa zama daidai da su sannan wani abu wanda ya kashe kowar rundunar imam alhassan alaihi salam sun hada da rashin samun ganimar yaƙi a dukkanin yaƙi-yaƙin da musulmi suka yi a zamanin amirul mu'minin na abi talib alaihi salam a yaƙin jamal da kuma nehrawan da sifin yaƙe-yaƙen tsakanin musulmi ne wanda babu ganima a cikinsa sai abin da aka samu a kayakin yaƙi wannan ya sa da dama daga cikin mayakan wanda suka kasance tare da shi ba sa samun dukiyoyi mai yawa da ganima da suka saba samu a zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma halifofin da suka gabaci amirul mu'minin alaihi salam amma Allah ta'ala ya musanya masu da shugabancin amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ta yadda a cikin shekaru kimani biyar da ya yi a matsayin shugaban daular musulunci ya sami nasarar shafe talauci a dukkanin yankunan da suke ƙarƙashin ikonsa a lokacin babu wani musulmi da yake kwana da yunwa ko wanda yake cikin talauci mai tsanani amma shugabannin ƙabilun larabawa suna da gurin tara dukiya ne shi yasa ba su wadatu da adalcin amirul mu'minin ali na mai talib salam ba to masu sauraro a nan za mu da aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa wasu sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shin sami kawo kamar labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun cita da mu kuma su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari cikin kwarar shirin za zamu fara yada zango a nahiyar afirka kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta pilas ta samu nasarar doki abokiyar karawarta ikoredu united da ci biyu da daya wasa mako na sha hudu da suka buga a filin wasa na muhammad dukkan da ke birnin katsina wannan ne karo na farko da filas din ta samu nasara a wasanni takwas ta buga na baya bayan nan a gasar firimiya ta najeriya filas ta haɗa maki tara kacal a wasanni sha hudu ta buga a bana yayin take ci gaba da zama a kasan tebur ƙasar morocco inda za a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka ƙasa da take kan koriya a yankin arewa maso yammacin nahiyar afirka tana tsakanin tekun atlantika da bahar rum yayin take da al'ummomi akalla miliyan 36.9 birnin rabat birni na bakwai mafi girma a ƙasar shine babban birnin ƙasar yayin da birnin casablanca ke zama babban cibiyar tattalin arziki da harkokin kuɗi na ƙasar mai arzikin dabino ƙasar tana da ƙasar tana da gabar teku mai tsawon kilomita 3,500 sannan ta ratsa tsaunukan atlas ta kuma a kusa da hamadar sahara Morocco tana da wuraren shakatawa a bakin tekun Bahar Rum da kuma na Atlantika da tsaunuka na hamada da wurare masu dausayi da shuke-shuke da kuma jigayi. gasar cin kofin afirka ta 2025 wadda kasar za ta karɓi bakunci a karo na biyu harka ce ta wasa da kasar ke ɗauka da mahimmanci sosai a jamhuriyar kamaru an sake zaɓar samuel eto a matsayin shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar kasar Fut, duk da ƙin amincewa da ma'aikatar wasanni ta ƙasar ta yi an sake zaɓar eto ne wanda shine tsohon kaftin ɗin ƙungiyar indomitable lion a wani wa'adi na tsawon shekaru hudu a ƙasa a ƙasa da shekaru hudu bayan ya hau kan garagar uh, shugabancin hukumar sai dai ma'aikatar wasanni ta ƙasar ta nuna matukar adawa da zaben wanda ta nuna shi a matsayin wanda bai dace ba a nata ɓangaren hukumar ta facebook ta sake naranta cewa haukin fifa sun haramta duk wani baki na siyasa a jihar hukumar wasanni zaben ya gudana ne a gaban wakilan fifa da e, da caf wanda suka kasance a wurin don sa ido kan tsarin da kuma tabbatar da bin ka'idoji tun daga wa'adinsa na farko samuel eto ya fuskanci suka mai yawa game da yadda yake tafiyar da harkokin kwallon kafa na kamaru musamman gazawar tawagar kasar na cancantar shiga cin kofin duniya na shekara ta 2026 da kuma takaddama da matar game da zabar wato kocin 'yan wasan kasar na indomitable lions a gefe guda kuma an tubi umar yunus sulmi shirya kan wasanni a garin johnson plateau da ke da nigeria domin jin ta bakinsa game da yadda harkokin wasanni ke gudana a nahiyar afirka ga kuma abin da yake cewa gazawan najeriya zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a shekara mai zuwa bai zo min da mamaki ba saboda dalilai da dama daga cikinsu akwai sakaci da najeriya ta yi a wasannin neman cancanta buga wannan gasa tun farko Wato a wannan gasa ta bambanta da na baya. Duk dai na bayan ma a shekarar biyu Najeriya bata samu halartar zuwa ba, to a hakan ma ƙasashe biyar ne aka ba su dama su halatta daga Afirka wato gurabe biyar. Najeriya bata samu dama ba saboda an hana ta zuwa ƙasar da suka karkara da ita sun buge ta sun doke ta. to wannan karan an ba najeriya wato afirka gurabe tara kai tsaye da kuma na kila wakala na goma na goman ƙasar da ta samu nasarar fita daga afirka bayan an buga wasu wasanni na daban to za ta je ta buga da wasu kasashe da suka fito daga wasu nahiyoyi domin ganin an samu wacce za ta ciki wannan gurbi da hukumar kwallon ƙafa ta duniya take buƙata. muna fatan Demokradiyyar congo wacce ta doke najeriya za ta cike wannan gurbin domin cigaban afirka ne idan muka dawo batun najeriya to tun farko ta yi sakaci tun wasannin rukuni ba ta fito ba aka zo aka yi wasu gyare-gyare ta samu dama nan ma ba ta samu ta fito ba to wannan matsala ba yau ta fara ba gaskiya matsala ce da daddiya domin kuwa hukumar kwallon ƙafa ta najeriya kamar bata shirya wajen gudanar da harkokin ƙwallon ƙafa yadda ya kamata ba yanzu batun ƙwallon ƙafa ya wuce a ce batun kungiyar kwallon kafa babba ta ƙasa kawai ake mai da hankali a kai ko da kuwa ana mai da hankali yadda ya kamata a da can za ka samu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasa wato age group a team kamar wanda 17 'yan ƙasa da shekaru 17 'yan ƙasa da shekaru 20 'yan ƙasa da shekaru 21 'yan ƙasa da shekaru 23 dukkaninsu suna da karsashi a najeriya yadda ya kamata amma yanzu ka duba za ka ga duka gasannin da ake zuwa na duniya wani ma za ka samu ba ma na duniya ba na matakin afirka najeriya ba ta wani taɓuka wani abin ku zo mu gani wasu ma gasannin ba ta iya halatta ala misali 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai najeriya zakara ce ta ta lashe wannan gasar sau da yawa a baya amma yanzu abin takaici sai ka ga ana bugawa babu najeriya in ma ta je a fitar da ita a zagaye na farko to kaga wannan ba karamin illa aka yi wa a tsarin kwallon kafa a najeriya ba sannan batun maganar league league da ita ma wato wannan batun shi ma ba a ɗauke shi da wani muhimmanci can can ba akwai cin hanci da rashawa akwai son zuciya a lig din sai ka ga club din da ya kamata a ce sun ci wasa saboda ba a gida suke ba an take su an danne su da karfin tsiya wannan daɗaɗɗiyar matsala ce kuma ta ci gaba da cutar da ƙwallon ƙafar najeriya sai kuma uwa uba sauye-sauyen kocin najeriya an kasa samun dama a ba najeriya dama ta samu koci wanda zai samu alƙibla da daɗiya ingantacciya ya ɗora 'yan wasan domin ya fahimce su su ma su fahimce shi ya gini mai kyau domin in aka tunkari wata gasa a je a'a mu mun fi buƙatar wato ƙwaya-ƙwaya a yi abu cikin gaggawa koci da ya zo idan bai ba da abin da ake buƙata a wannan lokacin ba sai a kore shi a kawo sabo shi kuma in ya zo ya fara neman sababbin 'yan wasa da zai yi gini da su da zai gina ingantacciyar ƙungiya Ka kaga haka ya shafi Najeriya in za ka kalli ƙwallon ƙafan Najeriya yanzu za ka ga cewa sun fi dogaro akan wani tauraro a cikinsu ko wasu taurari a cikinsu a maimakon ya zama sun dogara da kansu gaba ɗaya a matsayin ƙungiya suna damuwa da individual brilliance ne ana misali a wasannin da aka bubbuga a baya-bayan nan a victor osimhen shine ya tabbatar da najeriya ya tabbatar wa najeriya kitse a wuta saboda me saboda shi tauraro ne kowa ya riga ya san shi to amma zaka ga sauran gaskiya kasanto cewa ba a fahimci juna yadda ya kamata ba sai ka ga ƙungiyar ba ta tafiya yadda ya kamata ba ta iya kai harharen da ya kamata ba ta iya kare harharen da ake kawo mata yadda ya kamata kafin ka hankali ka ga an jefa mata ƙwallo an yi waje da ita. to Allah a gaida umar yunus game da wannan gudunmawa da ya bayar yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kafin mu shiga cikin gwanin shirin bari mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na gasar firimiya leagues ta ƙasar iran a ranar juma'a ta gabata ne ƙungiyar kwallon kafa ta pekan ta lallasa melbourne da ci ɗaya da babu sai kuma shams azar kazbin ta sha kashi a hannun fesfolis da ci biyu da ɗaya sai zuwa han da khair obad sun tashi ɗaya da ɗaya can jaras kunnen doki sai kuma na asabar tarakto ta yallasa cadar radikan da ci uku da ɗaya sai kuma aluminium arak ta yi kunnen doki da fajin sufosi iran za ta kaurace ma taron fasalta kashen da za su halarci gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 rotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta sanar da cewa za ta kaurace wa taron da za a yi a makon gobe a birnin washington bayan da kasar amurka ta yarda ta ba da shaidar izinin shiga kasar ga wasu daga cikin wakilan iran kakakin hukumar kwallon kafa ta kasar iran ya ce mun riga mun sanarwa da hukumar kwallon kafa duniya fifa cewa wannan matakin ba shi da wata alaka da wasanni kuma wakilan kasar iran din ba su halarci gasar kofin duniya ba wannan ya zo ne bayan da hukumar kwallon kafa ta iran ta sanar da cewa amurka ta hana wasu daga cikin jami'an ta bisa visa shiga amurka ciki hada shugaban hukumar mahdi taj to yanzu kamar mu da zango a nahiyar turai inda za ku cewa dan wasan gaban real madrid kilin pepe ya kafa sabon tarihi a gasar zakarun turai a wasan da suka doke abokiyar karawarsu olympiacos da ta kasar girka a wasan mako na biyar tsohon dan wasan na psg da monaco ya zura kwallo hudu rigis a wasan na ranar laraba yayin da real madrid ta samu nasara da ci hudu Mpepe ya kafa tarihin zama na biyu da ya zura kwallo uku a cikin kankanin lokaci a gasar zakaran turai inda ya jefa kwallo uku hat-trick a cikin mintuna shida kaftin ɗin ƙasar portugal cristiano ronaldo zai iya buga wasan farko na gasar cin kofin duniya mai zuwa bayan da fifa soke hukuncin dakatar da shi daga wasanni an kori ronaldo ne a wasan neman gurbin kofin duniya da portugal ta yi da ireland sakamakon dukan da yawa oshe da gwiwar hannu manchester city sun kammala shirin daukan dan wasan nottingham forest Ilot Anderson mai shekara 23 kan dan wasan gaba na Ingila da Crystal Palace Adam. Sunderland sun shirya kokowar daukan dan wasan Lazio da Newcastle matthew Gunduz mai shekara 26 da haihuwa. napoli sun shiga da bukatar su ga manchester united kan yiwuwar daukar dan wasan ingila kobe mino mai shekara 20 da ke taka leda kungiyar dan wasan brazil vincius genius na dab da rataba hannu kan wani sabon ragi da real madrid bayan da rage yawan kuɗin da yake son a bashi ragi dan wasa mai shekara 25 da haihuwa zai zo ƙarshe ne a watan yuni shekara 2025 manchester united da ta tuntubi wakilan vincius genius kuma watakila manchester city za su fi sahunsu idan dan wasan ya yanke shawarar barin kungiyar ta la liga watakila liverpool ta sayi dan wasan botman antonio sanyo za ta shiga kasuwa don sayan dan wasan na ghana mai shekara 25 da haihuwa tsokacin kocin nottingham forest ange postoglo da kuma tsohon kocin celtic brandon rodgers suna cin waɗanda ake ganin za su maye gurbin kocin leeds united daniel ferg wanda ya ci gaba da fuskantar matsin lamba Nottingham Forest ta kuduri aniyar ci gaba da riƙe ɗan wasan Ingila Elliot Anderson mai shekara 23 da haihuwa kuma zai iya yin watsi da duk wani tayi da za a yi masa a kasuwar siyar da 'yan wasa a watan janairu to masu ware duka duka iya abin da suka yana a cikin shirin ga lokacin a mu ya zama wajibin jani zamu shirin a nan sai a tare shi na gaba za a ji mu dauki sabon shirin amma kafin nan a madadin wani sai maka shirin kamar lako shi kamar haka ma da gunsu ne ga cewa zuma lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a ma saurare assalamu alaikum jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saksa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a cikin shirin namu muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a nan ƙasar iran domin baje kolin su na irin waƙe-waƙen da suka yi da kuma su gabatar mana a cikin shirin namu. To a shirin namu ya yi tattaki ne kuma ya gaito muku Gulam Hussein Gafari wani waccan mawaƙi a nan ƙasar Iran inda shi ma zai baje tashi kolin domin jin irin tsarabar ta da mana da fatan masu su yara zama kuma za su shirin. Ai saurari lafiya. یاری آشنایی ای علای خورشید شهر آشنایی ای گرفته مشرق از تو روشنایی وای زد به طوفان جدایی محبوب من خدا جانه سلام یار من ای یاوری من ای ای سلام ای یار من ای یاوری من ای سلام ای تار پودی باور من های ای نسی میخوام از عطر نگاهت ای نسیمی ای خواهم از عطر نگاهت ای مگر بینا شود چشم تری من داد بیداده جامان از دریا ای چنان رودی ای که جامان از دریا ای به دنبال تو میگردم سر و پا الله مرد عاشق ها من ای مجنون گرد عاشق ای که می جویم تو را صحرا به dogara a shafa masu saurare muna tare da musin gafari ne wani rufacin mawaƙi da ke nan ƙasar iran kuma yanzu za mu sa gabatar da shi domin ci gaba daga inda ya tsaya to saboda karancin lokaci ya zama wajibi in za zamun shirin a nan da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri sai a tarbi mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da su a ɗan shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har kamala ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci bin shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta کشیدم آه و لرزیدم به اینه تا نگاه کردم کشیدم آه و لرزیدم به اینه تا نگاه کردم یک چیش مگزدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم شدم بم پیرکم خیره که پرچین و چروک بودک شدم بم پینکم خیره که پرچین و چروک بودک به تیرو سفره پیری به آن رو به راه کردم به آن رو به راه کردم سر دولا و خم بود اکمل ای سر و دستم کمر دولا و خم بود اکمل ای سر و دستم ضعیف و ناتوان جسمر به دنیا عین کا کردم به دنیا عین کا کردم هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار نمونده جز دگه حسرت از ای که اشتباه کردم از ای که اشتباه کردم خدا باید خودی بخشد نیه وقت و کم فرصت خدا باید خودی بخشد اگر کاری به تی دنیا مروی دل بخوا کردم مروی دل بخوا کردم کشیدم آه و لرزیدم به عینت تا نگاه کردم کشیدم آه و لرزیدم به عینت تا نگاه کردم به یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.